muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu a cikin wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da shirin labaran wasanni sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda suna abin da za a saurare da allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 148 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 1874 kasar iran ta shiga cikin kungiyar bada agaji ta red cross da kafin haka gwamnatin sarki nasiru din kajar ta yi kokarin shiga kungiyar amma ganin yadda kungiyar take dauke da sunan red cross da kuma alama ta sakandami wanda ya zama alama ce ta kiristoci hakan ya san iran da sauran kasashen musulmi suka jinkirta shiga cikin kungiyar bayan da iran ta shiga kungiyar daga bisani an canza sunan yadda za a rika kiran kungiyar a kasashen musulmi daga red cross zuwa red crescent ko kuma hilal al-ahmar masu saurare kun san cewa shekaru tara da suka gabata rana irin ta yau wato biyar ga watan disamban shekara ta 2013 nelson mandela tsohon shugaban kasar afirka ta kudu kuma matakun gwagwarmaya da tsarin warin launin fata ya rasu yana dan shekaru 95 a duniya an haifi nelson mandela a shekara ta 1918 sannan kuma ya karar da mafi yawan lokutan rayuwarsa wajen gwagwarmar yaƙi da tsarin warin launin fata wanda turawan holland tsiraru suka kafa a kasar afirka ta kudu nelson mandela ya share shekaru 27 a kurkukun turawa yana tsare amma da ƙarshe dai tsarin wariya ya kawo ƙarshe a shekara ta 1990 kuma an fitar da nelson mandela da kurkuku mutanen ƙasar kuma suka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1994 nelson mandela ya karbi kyautar nobel ta zaman lafiya a shekara ta 1993 ya kuma rubuta littafi dangane da rayuwarsa mai suna hanyar samun yanci mai wuya al'ummomin nahiyar afirka da kuma al'ummomi da dama a duniya suna kallon nelson mandela a matsayin gwarzo wanda rayuwarsa take a matsayin abin koyi da kuma ga misali wajen yin tsayin daka domin kwatar yanci daga 'yan mamaya da kuma yin sadaukarwa domin al'umma su rayu a cikin yanci.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 kasar iran an zartar da hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asirin isra'ila najeriya kuwa a yau ne za a dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin abuja zuwa kaduna a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ke gudana a kasar qatar kuwa ingila ta yi waje da kasar senegal daga gasar yanzu kuma ga labaran da ke da a kasar iran an zartar da hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asirin isra'ila da suka shiga hannun jami'an tsaron kasar kotu a iran ɗin ta bar da umarnin zartar da hukuncin kisa akan wasu iraniyawa guda hudu da aka same su da laifin yi wa hukumar leƙen asirin isra'ila aiki a cikin kasar tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa jami'an tsaron ƙasar ta iran sai nasarar damƙe mutanen ne bayan samun bayanai na sirri ta wasu hanyoyi masu sarkakiya gungun mutanen dai sun amsa cewa suna da hannu a wasu ayyuka wanda suka shafi kawo matsaloli ta fuskar tsaro a cikin kasar ta iran yanzu haka dai hudu daga cikin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisa ɗin an zartar da hukuncin a kansu yayin da kuma aka yanke hukuncin ɗauri a gidan kaso a kan wasu daga cikin su babban sufetan 'yan sanda na najeriya ya ce ya ba da umarnin tura jami'an tsaro domin bar da kariya a ayyukan fara zirga-zirgar jiragen kasa tsakanin abuja zuwa kaduna wanda zai fara daga yau litinin biyar ga watan disamba rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta tura jami'an nata na sashen kwantar da hankali da tarzoma da sashen 'yan sanda masu aiki a ofishin bayanan sirri da sashen kula da ababen hawa sai kuma sashen aikan farar hula kuma sauran bangarorin 'yan sanda din domin tabbatar da cewa an fara gudanar da aikin na zirga-zirgar jiragen kasan lami lafiya yanzu haka dai bisa ga bayanan da hukumar sufuri ta najeriya ta bayar an kammala dukkanin shirye-shirye kuma yau ne za a fara ayyukan zirga-zirgar to jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabannin kasashen yammacin afirka sun shaidawa gwamnatin mulkin sojin mali da ta kawo ƙarshen rike sojojin ƙasar ivory coast su 46 da take yi idan kuma haka ba za ta fuskanci takunkumi muna roƙon hukumomin ƙasar mali da su sako sojojin ivory coast nan da ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2023 in ji umar aleru traore shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka ta ecowas da yake shaida wa manema labarai a wani taro da kungiyar ta gudanar a birnin abuja na nigeria jami'in diplomasiyar na kasar gambia traore ya kuma ce kungiyar kasashen haɓaka tattalin arzikin yammacin nahiyar afirka za su ɗauki matakai daga nan zuwa ɗaya ga watan janairun ba dai mali ba ta saki sojin kasar ta ivory coast ba tun a cikin watan maris ɗin da ya gabata ne dai sojojin mali suka damƙe wasu sojoji na kasar ivory coast su 46 bisa zargin su da yi wa kasar faransa aiki a wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar qatar kuwa ingila ta yi waje da kasar senegal daga wannan gasa ingila za ta fafata da faransa a wasa na dab da kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da ke gudana a qatar bayan da aka fitar da senegal tawagar ta tsallake rijiya da baya a filin wasa na albaid kafin jordan henderson da harry kane da suka fara sakawa senegal kwallaye guda biyu kafin hutun rabin lokaci yadda kuma aka kara tsara mata guda daya bayan dawowa daga hutun rabin lokacin har zuwa kammala gasar dai senegal bata iya samu ta farke ba wanda hakan ya fitar da ita daga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya to jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa alaikum a wasanni da motsa jiki. Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Shin yana sa same ka muku bayanai game da memorare game da mai labaran wasanni su shafi kashin nahiyar Afirka. Yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to da kyau yanzu kamar shiga cikin kwarai shirin masu iya magana dai na cewa zara ba ta barin dami yanzu haka dai an yi nisa a cigaba da gasar kwallon kafin kofin duniya da ake yi a kasar qatar inda tuni aka kammala zagaye na farko a matakin rukuni rukuni inda aka yi wa gerard da wasu kasashen yanzu haka dai kuma an kai zagaye na biyu a mataki na gaba da aka kai a jiya lahadi an buga tsakanin faransa da poland kuma faransa ta lasa poland da ci uku da daya sai kuma tsakanin ingila da senegal inda aka buga wannan wasa a yau litinin kuma za a kece ne tsakanin japan da croatia sai kuma a buga tsakanin brazil da korea a gobe talata kuma za a buga tsakanin morocco da spain sai portugal da switzerland an yi mun gangami a birnin duwala na kasar kamaru domin nuna farin ciki da jin daɗi game da yadda tawagar kwallon kafa ta kasar ta yi garba kan kasar brazil fitacciyar kasa da ta yi shahara wajen harkar kwallon kafa a duniya da ci ɗaya mai ban haushi magoya bayan kasar sun bayyana cewa duk da yake cewa an yi majalar da kasar su a cin kofin duniya amma dai ta kafa tarihin tallasa kasar da ake ganin gagarba dauce a rayin kwallon kafa a duniya inda ta zura mata kwallo daya har ka tashi wasan bata iya farkewa ba an hasaka fitila a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da ake bugawa a kasar kata domin nuna goyon baya ga tsohon dan wasan kwallon kafan nan na duniya ta kasar brazil wato pele wanda ke kwanci a asibiti yake jinya sakamakon fama da cutar kansa fele ɗan shekaru 82 da haihuwa an kai shi ɗakin kulawa na musamman a asibitin einstein da ke birnin sao paulo tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar ivory coast kolo tore likafarsa ta ci gaba domin kuwa a naɗa shi a matsayin manajan ƙungiyar wigan athletic na ƙasar ingila wadda ke buga wasa a matakin division na biyu zakaran ɗan wasan a gasar cin kofin afirka na shekara ta 2015 ya zama dan afirka na farko da zai horas da wani kulob din ingila tun bayan da ya ritaya daga wato buga tamola a shekara ta 2016 zuwa 2017 tore ya da kufa wajen ganin ya cimma hadafinsa na samun lasisi da zai ba shi damar ya zama kociya ga wani kulob domin jin irin rawar da kasashen afirka suka taka a gasar cin kofin duniya da ake a kasar qatar na tafi da sunusi harun wani mai sharhin hankin wasanni da ke birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran domin jin irin karatunsa a kan wannan batu sai ka da baki ya ce to za mu iya cewa gaskiya a wannan karan kasashen afirka sun ba da mamaki sosai-sosai kuma sun taka rawar gani ɗaya daga cikin abubuwa na ban mamaki wanda ba a saba gani ba sai a wannan gasar wanda su kasashen afirka suka zo da shi shine dukkan kasashen guda biyar da suke wakiltar nahiyar afirka sun zo da masu horar da wasanni waɗanda suke 'yan asalin su. sabanin yadda muka saba ganin cewa za ka ga cewa kowace ƙasa tana ƙoƙarin ta ɗauko mai horar da ɗan bai da 'yan wasa daga ƙasashen turawa to amma wannan karan idan ka kalli ghana in ka kalli morocco idan ka kalli tunisia da kuma cameroon da senegal za ka ga cewa duk sun zo da masu horar da wasa waɗanda suke 'yan asalin ƙasa ne waɗanda kuma waɗansu su manyan 'yan wasa ne waɗanda sun yi ma kasar su hidima na tsawon shekara da shekaru kamar rikoba Song a kamarin da kuma shi Aliyu Sise a Senegal. To wannan wani abun ayaba ne sosai sosai. Sai kuma abu na biyu wanda za mu yi la'akari wanda za mu ce kasashen Afirka sun yi kokari a bana shine kasashen dukkansu sun yi kokari sun ci manya-manyan timatimai na duniya idan muka kalli kasar tunisia a kara wasu da kasar faransa ta doke ita kasar faransa din wadda ake tsammanin cewa ita za ta ɗauki kofin sannan kuma a wasan karshe da kamarun suka buga da brazil kamarun din ta ci brazil da kwallo daya wanda a wannan rukuni din idan da kamarun a wasansu na farko da sabiya wai da abin nan ƙasar sweden da sun tsaya sun yi wasa kamar yadda suka yi da brazil to da sun fito a cikin wannan wannan group din amma wannan bai rage masu kamarin kima ba a fagen wasa da kuma a idan duniya sannan kuma idan ka kalli ƙasar senegal wadda ta doke mai masaukin baki qatar sannan kuma ta lallasa ƙasar ecuador wadda ecuador ma ita ma a yankin ƙasashen america latin ba kanwan ba ce bojejan taka abin nan taka wasan kwallo to madalla an gaida dakta a cikin wannan sharhi da ya mana kan irin rawar da kasashen afirka da suka wakilci nahiyar afirka a gasar cin kofin duniya suka taka da ake yi a kasar qatar ba yanzu kuma bari mu da zango a yankin asiya tawagar wasannin kasar iran ta samu lambobin yabo guda takwas a gasar da aka gudanar a ƙarshen gasar tawagar kasar iran ta samu lambar yabo ta zinariya guda uku sai ta gula biyar gasar an fara ta yi daga ranar 30 ga watan nuwamba kuma a kammala a jiya hudu ga watan disamba a birnin banchan na kasar thailand wanda ya samu halartar 'yan wasa 169 a bangaren manya sai kuma 90 a bangaren matasa da kasashe daban-daban na duniya har guda 18 mai horas da kungiyar kwallon kafa na kasar iran carlos keros ya jinjina wa tawagar kwallon kafan kasar game da da ta yi a wasan da ta buga a gasashen kofin duniya da kasar Katar ke daukan bakunci duk da yake cewa an cire su tun a matakin rukuni. Kuma ya wannan bayanin ne bayan wasan da suka buga da kasar Amurka da aka tashi wasan ɗaya da babu ya ce Iran tana buƙatar maki ɗigo ɗaya ne kawai ta tsallaka zuwa mataki na gaba sai dai ta ƙare ta uku a rukunin B inda Birtaniya da Amurka suka zo a matsayin na ɗaya da na biyu wanda tuni aka waje Rod ita ma da Amurka daga cikin wannan gasa birtaniya ne kawai ta kai mataki na gaba carlos queiroz ya jagoranci tawar kwallon kafa ta kasar iran karo biyu a kenan a gasashen kofin duniya a shekara ta 2014 da kuma shekara ta 2018 sai kuma wannan karo na ukun a wannan shekara ta 2022 a cewar sanda ake bugawa a gasashen kofin zakaru na mata a kasar iran kuwa mako na bakwai yanzu haka dai a ranar juma'a ta daga watan disamba za a tsakanin bedrut tehran da kuma zari'i sanandaj sai kuma kayan nishabur da bonuboni isfahan katun bam za ta kira da pekan albors sai kuma isatis karan fars ta kira da Shadari sirjan sai kuma bani malavan ta kira da faloyeshe gaze ilam yanzu kafin mu rufe shirin namu da kasashen turai kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta biya euro miliyan 70 domin siyan dan wasan faransa christopher kunko a watan yuli don kulle yarjejeniyar da za ta kai hatta shekara 2028 har yanzu dai real madrid na son sayan mbappe daga fasan german shi ko ronaldo na burin ganin ya tafi chelsea bayan ya bar manchester united kungiyoyin kwallon kafa na Barcelona da Real Madrid sun ce za su ƙarfafa taron musamman da babban zaure zai yi a mako mai zuwa a birnin Dubai. To ma saurare laifin daɗi karewa Gashi kuma mun kwaro bayani a lokacin mana halinsa za mu jarin zamin shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukan zaman shirin. Amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa hashinan kamar musamman Dr. Haruna Dr. Sunusi Harun da ya mana sharhi kan da mana sharhi a cikin shirin namu ni ma dugun shirin nake cewa a zama lafiya ana iya ci gaba da bin shirye mu a shafin na gizo wato www.hstv1.ng a huta lafiya. kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to bari in koma gefe ana ku da kasim afshar domin jin irin waƙar da ya tazar mana masu iya magana na cewa waƙa bakin me ya tafi daɗi ai saurari lafiya ga fili ga mai doki ai saurari lafiya پرنده سک و تنهاست آسمون واسه پرنده دریاست آسمون بی پرنده تک و تنهاست آسمون کمی دیگه بمون کی میدونه که تا فردا کی میره کی میمونه یه کمی دیگه بمون واسط بگم که قناری تو قفص چی میخونه میگه آسمون یه رنگ همه جا آره بی قفص قشنگه همه جو میگه آسمون یه رنگ همه جو آره بی قفص قشنگه همه جو آره بی قفص gaishe ka Kasim Abshar a cikin wannan waƙar sanadar ma da fata ma sun amfana kuma sun ji daɗin shirin. A tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1 ng اگر ناپسند میگویم نگفته بودم و اینک بلند میگویم نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم و از دهان تفنگ است بعد از این سخنم گر به شفاعت رسد نخواهم رفت به زور گریه و طاعت رسد نخواهم رفت بدون کشته شدن سرنوشت بیهود شهید اگر نتوان شد بهش بیهود میان معرکه است آنچه تاعت است مرا فکندن در خیبر شفاعت است مرا میان معرکه آنچه طاعت است مرا فکندن در خیبر شفاعت است مرا اگر پسند و اگر ناپسند میگویم نه muka kare sai Allah kuma can an jima da yamma sai a jima dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya